an samu ababe da dama da suke saba wa reality da an samu tarihi da dama da ke warware junansa a fala ya tadabbarun alquran Allah ya ce mutane ba za su yi tadabbarin qur'ani ba wannan al-istifham ne amma littaubih ana tambayan mu ne amma tambaya na zargi yanzu duk yadda qur'anin nan yake ba za mu yi tadabburinsa ba ba za mu yi pondering upon qur'an idan muna karanta ba mu ga irin saƙonnin da Allah subhanahu wataala yake fada a cikinsa wannan aya tana mana umarni da dudduba ayoyin ƙur'ani mu riƙa jujjuya su mu riƙa duba yadda ayoyin nan suke kunshe da mu'ujiza suke ɗauke da science suke ɗauke da reality suke ɗauke da ainihin tarihi ingantacce suke ɗauke da shari'a da take babu zalunci a cikinta suke ɗauke da rikon amana da adalci suke karantar da al'umma ɗabi'un da in duk duniya ta yi riko da su da ikon Allah za ta tsira afala ya tadabbaru tadabbarun alquran Allah ya ce mutane ba za su riga tadabburin ƙur'ani suna karantawa suna fahimta sa fahimta ta hakika ba wannan shine irin abin da sahabbai radiyallahu anhum suka yi tadabburin ƙur'ani in ana karantawa suna bibiyan ayoyin yau saboda karanshin tadabburi idan ka ce wani wace sura aka karanta a raka'ar farko a sallan isha a yau dinnan ba zai iya gaya maka ba bayan Fatiya me aka yi sura ta biyu ba zai iya faɗa ba idan ya yi sallan tarawihi a ishansa ta ƙarshe a ina aka tashi kan wace aya ba zai faɗa ba a ina aka tsaya ba zai faɗa ba wannan hatta ga wanda yake da ido a ƙur'anin ba a maganan wanda daman yake bayi da ido a cikinsa saboda mai saboda ta tadabburi umar bin al-khattab radiyallahu anhu idan ya karanta aya a ƙur'ani yakan tsaya yana tadabburinta yana salatu tahajjud a dare tun daga ainihin tashinsa har asuba aya da yake karantawa akwai ranar da yake ta yake ainihin tahajjud yana karanta innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun cikin suratu Yusuf irin kuka da annabi Yaqub yake lokacin da ya rasa ɗansa Yusuf alaihi salam da wannan aya yayi tahajjud gaba ɗaya daren har asuba ta yi bai wuce ta ba innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun yan akwai ran da ya tahajjud gaba ɗaya dare iya tadabburin aya ɗaya shine inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi lalle azabar mahaliccinka tabbas za ta auku a kiyama kuma babu wanda ya sai tunkuɗa azabar nan dalilin wannan aya iya ta sayyidina Umar radiyallahu anhu ya faɗi ya suma aka ɗauke shi aka kai shi gida aka ajiye har ana zuwa daga gari gari ana zuwa gaida amirul mu'minina radiyallahu anhu ba lafiya me ya faru ya karanta aya ne a sallah iya tadabburinta har ya faɗi ya suma aka ɗauke shi ake jinyansa afala ya tadabbaruna alquran ba za mu rika mu ma tadabburin qur'ani ba kar mu manta da tarihin wani matashi mai suna aliyu ibn fudail ibn iyab alayhi rahmatullah matashi ne mai tasirantuwa da ƙur'ani da kuma tadabburin ƙur'ani dan fudail ibn iyad ne alaihi rahmatullah idan ya zo ya tsaya a sallah ko da ba shi yake limanci ba in ana karanta ayoyin da ke ba da labarin wuta yakan yi tadabburin su da sukan sa ya faɗi ya suma irin umar bin al-khattab radiyallahu an wata ran ya zo ya tsaya a bayan babansa ana sallan isha babansa ya gama fatiha sai ɗauko ayoyin da Allah subhanahu wata'ala yake magana akan wuta da ake karanta khuduhu ghulluhu thumma aljahima sallu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluku Allah yana bayanin irin yadda za a kama yan wuta a sa su a sarka a musu daurin butar malam ko kuma daurin huhun goro tukunna sai a kai su wuta dalilin tadabburi da yake na ayan nan sai ya fadi ya suma wata ran ya sake zuwa sallah yana sallah a bayan liman ana karatu a sallan isha liman yana karatu kawai sai zo kan ayoyin da Allah yake bayanin wallahi za ku ga wutar jahim ido da ido latarawunnal jahim thumma latarawunnaha aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idin anin na'im ana karanta wannan aya baban Allah nan matashi ne sai fadi ya suma akwai ran da ya zo sallan asuba yana tsaye a bayan liman ana karatu ranar shine sanadiyar ajalinsa yana tsaye sai aka ɗauko ayoyin da Allah yake kiran yan wuta da a duniya an ce akwai wuta akwai aljanna suka ce ƙarya ne akwai wuta ga wanda ya kafirce suka ce ƙarya ne sai Allah ya tsaye da su a filin kiyama sai ya ce ga wutan yanzu ita ma wannan ƙarya ne shine ana tsaye da su walau tara wukifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina ana karanta da sai ya faɗi sai ya suma sai ya rasu dalilin tasirin ya sa ya rasu gaba ɗaya bar duniya da wannan imamu zahabi rahmatullahi alai ya ce ake mar kirari da qatilul qur'an wato mutumin da qur'ani yi sanadinsa saboda tsabar tadabburin qur'ani bibiyan sakon da ake in ana karanta ayar wuta ya ce sai daga kaman ga wutan gaba gare shi saboda mai saboda tadabbur in ana magana sun san da su ake littafin su yake ba wa ta ya yatadabbaruna alquran Allah ya ce mutane ba za su yi tadabburin ƙur'ani ba wannan tambaya Allah ya mana me yasa za a karanta ƙur'anin ba ma kuka a wurin kuka ba ma kukan zuci ba ma kukan ido ba ma dariya a wurin dariya ba ma shiga taitayinmu a inda ake mana last warning ana last warning kaga mutum bai shiga cikin taitayinsa ana ba mu laburran jama'ar da Allah ya ya amutsa su dalilin taurin kansu da shaidancinsu ana ba mu labari a wala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wala ya zakaruna mu ba sau dai ake jarraba mu a shekara ba ko sau biyu kullum ma sai an jarraba mu in ji Allah saboda me saboda karancin imaninmu da sabon Allah fitintunu sun yi yawa amma ba ma tadabburin qur'ani afala yatadabbaruna alquran a cikin suratul qital Allah ya tambaye mu yace ba ma jujjuya qur'ani ba ma fahimtan qur'ani ba ma bibiyan darasin qur'ani ko dai an saka kwaduna ne a zukatanmu an kulle da sakon qur'ani baya shiga saboda an sa kwadan an kulle aran ma afala aya ta 22 a cikin suratu Muhammad idan muka koma kuma cikin suratul mu'minuna Allah ya kara tambayan mu cewa mai yasa ba ma tadabburin wannan magana ne wannan saƙon me yasa ba ma tadabburin sa na Qur'ani ko kuma abin da ya zo wa iyayenmu bai zo gare mu bane ko kuma wani abu ya zo gare mu da bai je wa iyayenmu ba إيه. أم يقولون به جنة إيه. بل جاءهم بالحق فهم عن ذكر بل جاءهم بالحق فهم عن ذكرهم معرضون إيه. أم لم يدبروا القول أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أتكين آية فرقو تكين سورة القتال الله يتي أفلا يتدبرون القرآن am ala qulubin ashirin aya ta 24 yace mutane ba za su yi tadabburin qur'ani ba ko akwai kwaduna akan zukatansu ne da duk irin wannan mu'jizan qur'ani ba sa fahimta kawai idan mutum musulmi ne yana karatun zamani wallahi a bar maganan tauhidi a bar maganan tarihi a bar maganan wasu mu'ujizozi science kadai na qur'ani ya isa ya sa musulmi ya shiga taitayinsa ya san wallahi qur'ani gaskiya ne wallahi tallahi qur'ani gaskiya ne kawai kimiyyar da ke cikin qur'ani kadai idan ka duba ka bar komai a ciki ka duba kimiyyar da ke ƙur'ani a ce maka wannan littafin sama da shekara dubu da ɗari hudu aka yi shi aka saukar da shi ai kai ka san maganan nan dan adam bai isa yi ta ba kawai ka duba kimiyya kawai daga cikin ƙur'ani ya ishe ka Allah ya ce a falam yadabbarul qawla shin mutane ba za su duba wannan alqaul ba me alqaul anan malamai suka ce shine Alƙur'an. mutane ba za su yi tadabburin Kur'ani ba ne ba za mu rika duba sakon da ke cikin Kur'ani ba don haka Allah ya umarce mu da karanta ƙur'ani karantawa na gaskiya mu rika tadabburinsa muna fahimtarsa saboda inna hadha Kur'ana. يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا Allah yake ce mana walau kana min عند غير lahi inda ƙur'anin nan daga wajen wani ne ba Allah subhanahu wa ta'ala ba la wajadu fihi ikhtilafan kathira da mun samu saɓani da yawa a cikin ƙur'ani wato malamai suka ce na farko da tarihin ƙur'ani ya saba wa reality saboda akan zo a tambayi annabi tsira da miki zabata a gare shi tarihi da shi bai san tarihin ba amma idan Allah ya saukar da wahayi masu tambayan tarihin yahudu da nasara su ga tarihin ya zo daidai wa daida da hakikanin abin da ya faru wanda kuma sun san shi ba a haife shi ba lokacin kuma bai karanta wannan ba kamar mu duba dalilin saukan suratul kahfi akan kissar ashabul kahfi na hannu na kusu alaika na ba'ahum bil haqq da tambayar da suka masa akan kissar annabi yusuf Allah ya saukar da ita tun daga farko ya bashi labarin na hannu na kusu alaika ahsan alqasasi bima auhaina ilaika hadha alquran wa in kunta min qablihi lamin alghafilin aka je har karshen ayan Allah ya ce surar kenan laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara Allah ya ce wannan fa labarin da muke baka ba kirkira bane shine tabbas din banda wannan idan ka duba reality na science a yau ya isa ya sa ka iya gane cewa walau kana min inda ghairin lahi la wajadu fihi ikhtilafan kafira wannan littafin da daga wajen wani ne ba Allah ba da lalle science ɗin Qur'ani bai dace da reality na zamanin da muke ciki ba misali zan ba mu takaitattu a ƙarƙashin wannan a wato dacewan Qur'ani da science da zai tabbatar wa duk dan uwa na musulmi da ke karatun zamani cewa lalle ƙur'ani babu kokanto gaskiya ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ƙur'ani authenticity nasa Allah ya kare shi kuma yana ci gaba da kare shi babu ɗan adam da ya isa ya ɓata shi inna na nazzalna zikira wa inna lahu la lahafizuna لا يأتيه batil ya dai يديه ولا من halfi tanzilun min hakimin hamid idan muka duba misalai ko da guda biyar a takaice akwai fil na embryology wato ilimi da ke da alaƙa da wato kamar halittan ɗatun daga shigan ciki har zuwa haihuwansa a cikin mahaifiya wasu daga cikin musulmai da suke cikin wannan ɓangare na medicine musamman area na embryology suka ɗauki ayoyin da Allah yake magana a kan embryology a ƙur'ani kamar ayoyi na farko farkon suratul alaƙaran ma bismillah bismillahirrahmanirrahim أه. اقرأ باسم ربك الذي خلق أه. خلق الإنسان من علق أه. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان suka ɗauki irin waɗannan ayoyi a matsayinsu na musulmai da suke karatu a filin sai suka samu leading professor na field of embryology sunansa professor kidmo uh, professor ne a toronto university da ke canada shine kuma chairman na department of anatomy suka same shi a matsayinsa na mutumin da ba musulmi ba suka ce ga yadda ƙur'aninmu ya mana bayanin halittar ɗan adam tun daga shiga daga ɗigon mani zuwa gudan jini zuwa tsoka har zuwa hura halitta suka ɗauki irin wannan ayoyi na suratul alaq suratul mu'minuna da wasu ayoyi da ke cikin suratul hajji suka ce ga tarjaman su da turanci translation din su da turanci kai a matsayinka na professor leading professor a field na embryology wannan abin da qur'ani ya faɗa ya dace da abin da kwanan nan kuka riska saboda fil na embryology ya samu ci gaba ne kamar shekara arba'in da suka wuce to ababen da ya discoverin shekara arba'in din sai ake sa shin da yanzu aka halicci na'urori aka kera na'urori na zamani da kuke haska ababe ku gani da su ga irin su microscope su telescope da kuke aiki da su ku ga abubuwa 'yan ƙanana a girmama su abinda ido bai iya gani abinda mutum bai gani da naked eyes nasa shin waɗannan abin da ƙur'ani ya bayani a embryology ya dace da reality na yanzu a field ɗinku da ya karanta wannan ayoyin ya kammala sai ce this information that emerged from the glorious Quran is in total conformity with the modern science ya ce wannan saƙon da kuka gaya mun a yanzu ƙur'ani ya yi bayani a kai bincikenmu a modern science a wannan 'yan takaitattun shekarun yanzu muka iso abin da ƙur'anin ya fada. abin da kuka riska yanzu ya ce abin da muka riska yanzu ƙur'ani ya yi bayaninsa ya tambaye su ƙur'ani shekaransa nawa suka ce shekaransa dubu kusan da ɗari hudu he couldn't believe ya ce ba zai yi a ce wannan saƙon ya zo shekara dubu da ɗari hudu ko abin da ya kama da wannan a ce ɗan adam ne bai ce hankali ba zai kama ba bayan ya karanta aka sake kawo tambayoyi tamanin daga cikin ayoyin ƙur'ani da suke magana akan embryology sai ya amsa kaman guda saba'in da ya amsa sai ya ce in ba don ci gaba da suka samu a fil na embryology ba wallahi ba zai iya amsa 50% din waɗannan tambayoyin ba inda an zo mar shekara goma baya ne ba zai iya amsa su ba sai ya ce kuma kaman kashi goma cikin tambayoyin da aka yi ya ce ba zai iya amsa su ba saboda shi ma bai san su ba shi ma bai san su ba ba zai iya ba don haka ba zai iya cewa dare ne ko ba daidai ba don bai taba sanin su ba amma dai duk wanda ya sanin daidai yake da sakon qur'ani dalilin wannan shi ya rubuta best medical book authored by a single author in the field of medicine suna littafin the developing human shine littafin da aka dauka the best littafi a field din da single author ya rubuta mutum ɗaya ya rubuta littafi bayan ya karanta ayoyin ya je dirasan qur'ani da kansa da ya dawo sai ya ce a kawo littafin zai sake revising din book din akwai bukatan a yi gyare-gyare bayan ya yi gyare-gyaren ne littafin sai ya zama the best book a field na anatomy a duniya saboda me ce saboda ayoyin suka tilasta ya gyara a cikin aikin da ya yi kuma ayoyin ya karanta bayan ya kammala da ya kammala revising book dinsa aka gabatar da shi sai ya yi wani cd mai sunansa this is the truth wannan shine gaskiya a ciki sai ya ce ayoyin nan this proves to me that muhammad must be a prophet of god ya ce wanne yake tabbatar min babu kokonto muhammadu manzo ne na allah babu dama mutumin da bai da alaka da allah ya san wannan sakon sama da shekara dubu da ɗaruruka da suka wuce ba zai taɓa yiwuwa ba ya ce ba zai taɓa yiwuwa dan adam ya sani ba saboda abin ba sai ya an bincika an sani ba ka sani ya ce to ba a san abin ba sai shekara ashirin ko talatin da suka wuce shi kuma ya faɗa shekara dubu da ɗari uku da yan kai da suka wuce to ta yaya za a ce ya sani ai ba a sanin ba shi kuma ya faɗa abin da ba a sanin ba da kansa yake cewa this wannan shi yake proving to me that muhammad is a messenger of god ya ce babu kokonto muhammadu manzo ne na allah annabi ne na allah babu abin da yake sa kokonto a cikin wannan sakon in ji shi ba musulmi ba ne afala runar alquran walau kana min la ghairillah dufi fihi ikhtilafan kathira da daga wajen wani ne ba Allah ba da an samu sabani da yawa da ya duba embryonic stages wato matakan da ake bayani yadda ake developing dan tayi a ciki da Allah ya ba mu labari a ramma a cikin suratun mu'minuna wato yadda aka yi bayanin stages na heredity and variation wato mitosis and meiosis بسم الله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا الناس نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما اه. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله wannan suwa ke cewa embryonic stages matakan halittar dan adam farawa daga ɗigon mani sperm ya zo zuwa ga ainihin a clot of blood ya gangaro zuwa ga me zuwa ga tsoka daga nan kuma ya zama halitta da aka hurarai rai waɗannan stages ɗin da ƙur'ani ya kawo ya duba ayoyin ya ga yadda suka dace da wato cell division wato mitosis and meiosis ya duba yadda ya dace da abin da yanzu su yake cewa a lokacin shekara ashirin ba su sani ba amma ƙur'ani ya faɗa sama da shekara dubu da ɗari uku a lokacin bayan nan ya ce daga cikin abin da ya fi komai ba shi mamaki shine yadda ƙur'ani ya yi bayani ake determining sex na ainihin ɗan tayi da ke cikin uwarsa yadda ake determining sex ɗinsa saboda binciken da suka yi ya nuna cewa asali sex ana determining ne daga sperm wato shine ruwan da namiji yake fitarwa ba daga ovum na mace ba kenan ko so idan ya zama 23rd chromosome da yake da xx da xy idan mai x ya yi fertilizing ovum din ana samun mai female idan mai y ne ya yi fertilizing ana samun mai ana samun male ɗa namiji amma 23rd ne yake yin wannan shine nutufa namiji shi yake da nutufa sai abin ya bashi mamaki yadda ya ga ya yi bayanin abin clearly da Allah ya ce wa innahu zauje zawjayn wal'unsa wal untha min nutufatin Allah shi ya halicci namiji da mace sai ya ce min nutufa daga me daga wannan sperm din da yake da 23 chromosomes mai XX ko XY in X ne a samu female in Y ne a samu me male ya ce wannan saƙon wannan saƙon wannan sakon ce ko annabi likita ne a ce Muhammad ya ce likita ne ya ce to ko likita ne ya ba shi matsayin God wato wai a ce annabin shi ba Allah ya turo shi ba in shi ya zo ya research din yace ya kai ya claiming shi ma God ne saboda ya zo da sakon shekara dubu da ɗari uku amma a yanzu abin da ake sani a 'yan shekarun da yake rubuta littafin ya ce yanzu ake sanin su a duniya wal haqqu ma shahida bihil adu gaskiya shine abin da ya tila Allah ya tilasta abokin gaba ya fada mu bi a gaggauce mu duba fil na physiology physiology a fil na physiology wato abin da ke da alaga da kaman blood circulation and the production of milk yadda jini yake yawo a jikin dan adam da yadda ake halittan milk wato nono nonon da ke jikin saniya ko yake jikin mutum ko yake jikin akuya abin mamaki daga ina yake ta ina ya samu asali na daga jini da kuma abin da ke cikin hanji me yake cikin hanji akwai kashi daga cikin hanyar jikin ainihin intestine wato hanji da kashi da jini ake fitar da mai production na milik a cikin hanji ɗin ana samun chemical reactions masu ƙarfi da suke fitowa daga cikin hanji su rika yawo a jikin boda na hanji a gefe kuma ga jini na yawo a jiki to daga cikin abin da ke gudana a cikin kashi da jini aka fitar da nono don Allah nono ya yi kama da cewa daga jini ya fito nono ya yi kama da iya da alaka daga hanyar da kashi ke bi ya fito idan ka duba fil na physiology wanda ya fara bincike akan wannan sunan musulmi ne is a muslim scientist by name ibn nafis ya yi binciken amma lokacin da ya yi shekara 600 ne bayan ƙur'ani ya yi bayani shekara 1600 shida bayan na aka samu wani sahawe ba musulmi ba ne shi kuma bayan ƙur'ani ya yi da shekara dubu ya zo magana amma duk da haka sun ba da superficial explanation ne wato bayani ne kawai a dunkule ba a yi shi in details ba sai a modern medicine a yanzu a physiology aka gane cewa ashe blood circulation da production of milk suna da alaka da jini da juna wato hanyar da ainihin jini ke yawo a jikin dan adam mace kenan ko kuma a jikin akuya ko kuma a jikin saniya yana da alaka da yadda ake producing me milk wato ake producing nono a ramma ka taimaka mana da aya bayanin da qur'ani yayi wa inna lakum fil an'ami la ibra sa’igan Allah ya ce wa inna lakum fil an'ami la ibra lalle gare ku cikin al'an'am menene an'am dabbobin ni'ima kamar me kamar saniya wa inna lakum fil an'ami la ibra sai ce nuskikun min fi butunihi Allah ya ce muna shayar da ku daga cikin ainihin dabbobin ni'ima din nan daga abin da ke cikin dabban ni'ima sai ya ce min bai ni farsin wadamin labanan tsakanin hanji da abin da ke cikin hanji na kashi da jinin da ke jikin dabban akwai laban nono na fitowa don Allah ta yaya za a yi ɗan adam shekara 1400 kai ya faɗi wannan ta yaya je auna a ce ɗan adam shi ya rubuta ƙur'ani duk wanda ya faɗi wannan ya tabbata mahaukaci Allah ya ce min bai ni farsin wadamin labanan kuma khalisan tacacce ne sa'igan mai daɗi lisharibi na ga masu sha tacacce ne ka taba ga an tatso an tatso nono an samu jini a ciki an taba tatso nono aka samu kashi a ciki iyalinka ta taba da nono waɗanta jini ya fito tana ba da nono waɗanta kashi ya fito amma ga ta yadda Allah ya producing ɗinsa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba don Allah wa isa wannan bayani din akwai wanda ya isa babu wanda ya sai wannan bayani idan muka shiga a cikin fil na oceanology wato abin da ke da alaka da ruwa da ke gudana a koguna ko a tafkuna ko kuma abin da ya kama da wannan akwai bincike da wani profesa mai suna professor william hay malami ne a coronado university da ke united, states of america uh, coronado united states of america ya yi bincike recently shi ya fara bincike a cikin wannan karnin da muke ciki na cewa akwai ruwa guda biyu suna gudana ruwa ne guda biyu a cikin kogi ɗaya suke gudana amma tsakaninsu akwai badala akwai partitioning akwai bariya ruwa da ruwa ba sa haɗuwa hankalinka zai kama a ce ruwa a kogi yana gudana kuma kala biyu ne kuma tsakaninsu akwai shamaki akwai katanga tsakanin ruwa da ruwa lokacin da ya fara bincike abin ya ta bashi mamaki har san da ya zo shi kasar misir yana bincike ya duba river nile da kuma mediterranean sea ga river nile ga mediterranean sea idan suka zo sai ka ga ga ruwa ne a haɗe daban-daban amma kuma tsakaninsu kana ganin su a haɗe amma wannan ruwan daban ne wancan ruwan daban ne kuma tsakaninsu ba sa ƙetare juna kowanne a zahiri ga shi babu boda amma kuma a batini akwai boda din bayan ya gama binciken da ya gama tunkaho da shi ya kawo sai aka ce masa to ai wannan binciken da kai ai daman yana cikin qur'ani sama da shekara dubu da ɗari uku sai aka ba shi aran ma'ayar da ke cikin suratul rahman marajal bahraini marajal bahraini bainahuma bainahuma barzakhun la ya sake cewa kuma huwal ladhi wa huwal ladhi marajal bahraini hadha azbun furatun ملح أجاج وجعل بينهما وجعل بينهما برزقا وحجرا مهجورا الله يتي هو shi Allah shi ya tafiyar da koguna guda biyu yaltaqiyani suna haduwa da juna a zahiri amma bainahuma tsakaninsu barzakhul la yabghiyan akwai wani shamaki wanda kuma ba sa ketare juna duba maganar yaltaki yani sun haɗu waje ɗaya amma tsakaninsu akwai shamaki ba su haɗu ba don Allah ba zai wannan bayani in ba Allah ba ruwan yana haɗa kogi ɗaya sun haɗu amma Allah ya ce akwai shamaki ba su haɗe ba a ido kana gani a haɗe ne amma in an ɗebo ba a haɗa suke ba wa huwa alladhi marajal baharaini hadha azbun furatun Allah ya ce ya tafiyar da koguna guda biyu ga hadha azbun wannan ruwa ne mai zaki furatun mai dadi is a pleasant water wa hadha milhun ujaj wannan kuma ruwan gishiri ne wanda yake mai mara ɗanɗano mai zartsi a baki haza azbun furatun wa haza mirhun ujaj sai ce waje alabai na huma barzakhan tsakaninsu sai sanya wani badala da shamaki wa hijiran mahajura wanda ba sa ƙetare junansu gaba ɗaya wannan a duniyar zamani yanzu aka sani amma ƙur'ani ya yi bayani tuntunin afala ya na ƙur'an walau kana min inda ghairin lahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira wallahi da dan adam ne ya qur'ani ba Allah ba da tuntunin karyarsa ta kare shi inda mutum ne ba Allah ba shekara dubu da yan kai har a yanzu an gagara gane cire kuskure a cikinsu ai ba zai dan adam ya wannan ba duk wanda yake rubutu ko na jarida ya san yadda ake gyara kurakure ko ɗalibin da ya samu yake rubuta thesis nasa na BSc ko MSc ko PhD ya tabbatar an yayi an yi supervising din su yadda ya dace ya sai da rubutu yake da wahala a kullun ka dauki aikin da kai sai kaga kuskure ka gyara kullun in kai rubutu in shekaran sa hamsin ne ba ran da zaka daga ba ga bukatan ka kara kalma ko ka rage ba babu ranar a duniya amma har a yanzu qur'ani babu inda aka ittifaki ga wani kuskure a cikin sa amma shekara hamsin in za a yi rubutu kullun sai an yi revising ɗinsa duk takardun da muke da su na zamani me ba a yi yanzu constitution na kasar ne yaushe aka yi shi 1999 yanzu ana nan sama da mutane 150 a can can sama da 300 ana ta buga ya za a yi revision dinsa kuma ana ta debating ana ta da jijiyar wuya amma duka shafinsa guda nawa ne kuma yaushe aka yi shi 1999 ai muwa mun kai mu aife shi saboda a lokacin 1999 ko ba mu aihu ba mun kai mu aihu ko to da haka mun kai mu haife shi amma a yanzu ana nan ana ta rikici a kansa kuma in ka duba din sai ga to ai waje kaza da dace a ce kaza su da kansu ce ai a nan wurin da aka yi dama bai dace ai haka ba wannan shi yasa aka samu tawili a wurin saboda dan adam ne aikin dan adam ba a gajiya da me da sa da gyara shi amma aikin na Allah subhanahu wata'ala babu dan adam da ya isa iya cewa zai gyara shi idan muka duba a cikin fil na physics an dade ana bayani akan stages na mata Ah, abin da aka yi believing da a ah, physics shine ah, existence of atomic may particles wato mafi kankantan abu shine a ce atom atom mai dace a ce da hausa kwayan zarra da abin da aka yi believing a physics shine babu wani abin da yake kasa da atom kwayan zarra kuma wannan haka aka koya mana a secondary school babu wani abin da ke kasa da ƙwayar zarra don haka babu yadda za a yi ka same shi ka iya raba shi biyu ko kuma ka iya me ka iya rage girmansa ba zai taɓa yiwa ba wannan shine abin da aka koya mana wanda ya fara yin wannan binciken sunansa democritus shi ya fara bincike akan atom babu yadda za a iya raba shi shi ne mafi kankantan abu recently bai kai shekara hamsin ba modern medicine aka yi discovery cewa <laughs> akwai abin da bai kai atom girma ba amma da ba a sani ba da belief din da ake da shi ne babu abun da yake kasa da ƙwayan zarra ko bahaushen ya ce ma kaman ƙwayan zarra bai cewa ko ƙasa da ƙwayan zarra saboda imaninsa shine ƙwayan zarra shine mafi kangantan abu amma qur'ani sai bayyana mana akwai abun da yake ma ƙasa da ƙwayan zarra a ramma wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a qul bala la قل بلى قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من walau kana min inda ghairin lahi la wajadu fihi ikhtilafan kathira Allah ya ce wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a kafirai suka ce ba za a yi kiyama ba Allah ya ce kul ka ce bala wallahi za a yi la ta'tiyannakum wallahi za ta zo muku alimul ghaibi alimul ghaibi wala ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ardi Allah shi ya san gaibi babu wani abun da ke iya fakuwa ga Allah a cikin sammai ko kasai sai ce me la ya zuban mithqalu dharratin ko da kwadankwacin kwayar komayya ne bai buya ga Allah a sammai ko kasai sai ce wala asghar min zalika abin da ma yake bai kai kwayar komayya ba baya buya ga Allah so da qur'ani ya tabbatar da akwai abin da bai kai kwayar komayya ba amma duniyar zamani ba ta san wannan ba sai a 'yan shekarun nan don hatta mu a secondary school an koya mana atom shine mafi kankantan abu babu abun da ke kasa da shi amma qur'ani ya ce wala asghar min zalika haka kuma wala akbar sama da haka ko ma kasa da haka face na cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala amma duniyar zamani yanzu ta sani walau kana min inda ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira idan muka duba cikin fil na geography akwai mutum wani professor ne na western world mai suna professor bernard pasili shi ya yi bincike ya yi describing modern water cycle wato yadda ruwa yake daga ƙasa ruwa ya koma sama daga sama ya ina ya dawo ƙasa water cycle shi ya fara bincike na modern discovery akan water cycle shine ruwa in ya sauko daga ƙasa sama zai bi kwararo haka ya bi rayuka shi yake tattare ya koma ina koguna ya koma ocean ko idan ya koma koguna da rivers shi wannan din ne yake evaporating shi yake evaporating ya tashi daga ƙasa ya koma sama in ya je sama ya fomin cloud ya yi girgije ya sake saukowa ya sake kuma juyawa ya sake tafiya oceans ya sake kuma mai evaporating ya koma sama ya ƙara fomin cloud ya ƙara saukowa ya kuma shiga ina ya kuma shiga koguna daga nan ya kuma koma ina arama taimaka mana da aya akan wata cycle ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد فتراه مصفرا kada mu karar da lokacinmu na tafsiri da sauran bayanai a science ko kawai dai muhimmancin kawo su a fala ya tadabbaru da alquran walau kana min inda ghairin lahi la wajadu fihi ikhtilafan In inda dan adam ne wannan ba Allah ba da sabani yayi yawa a cikin sa duba yawan qur'ani nan duba adadin ayoyinsa da kalmomi dan Allah subhanahu wata'ala shi yayi qur'ani yasa babu tufka da walwala a cikin sa kuma har yanzu ba a taba samun discovery a science ko established fact a science da ya saba wa qur'ani ko qur'ani ya saba masa ba idan kuma kana magana akan theories ne da hypothesis su daman suna making newton su da kansu saboda an ce theory ko hypothesis bai zama establish abu ba bai zama discovery ba amma in dai abu ne da ya zama reality tabbas haka ne har yanzu ba a kirkiro abu a duniyar kimiyya da daman qur'ani bai bamu labari a kansa ba mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ni'imar musulunci da ni'imar qur'ani da kuma ni'imar aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine kamar yadda na faɗa darasi na insha Allah ta'ala na karshe a wannan wata na Ramadana amma yadda na faɗa tafsiri a koda yaushe dan uwa Muhammadu Sani hafizahullahu ta'ala yana ci gaba da shi sako na gare mu babu bata lokaci ga mu almajirai mu musulmai sako na gare mu zuwa ga limamai da ladanai zuwa ga malaman islamiyya da malaman boko zuwa ga 'yan siyasa zuwa ga jami'an tsaro 'yan sanda soja 'yan leƙen asiri na farin kaya da kaza da kaza zuwa ga iyaye sarakuna da makamantansu zuwa ga 'yan kasuwa gaba ɗayansu zuwa ga iyaye mata da suke zaune a gida a ko'ina ka samu kanka kake rayuwa zuwa ga masu sana'ar hannu mutanen birni da mutanen ƙauyuka manya da yara dattawa da tsofi shine wasiya da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya isar zuwa ga abu zarri radiyallahu anhu wasiyoyi ne kwaya biyar wannan wasiya ga duk mutumin da ya rike a cikin aikinsa insha Allahu ta'ala zai rabauta a matsayina na almajiri mai karantarwa na rike aran ma ya ji tsoron Allah ya rike dan siyasa ya rike dan kasuwa ya rike dan addini ya rike dan boko ya rike mace ta rike namiji ya rike basarake ya rike jami'in tsaro ya rike dan agaji ya rike ba kauye ya rike dan birni ya rike fari ya rike baki ya rike idan muka rike wannan insha Allah ta'ala za mu rabauta ga wasu yoyin a takaice abu zarri radiyallahu anhu cikin hadithi na imamu ahmad bin hanbal da imam ibnu maja rahmatullahi alai da sheikh muhammad nasir al-albani rahimahullah ya tabbatar da ingancin hadithin a littafinsa mai suna sahihul jami annabi tsira da aminci sabbata a gare shi abu zarri ya same shi ya ce ya rasulallah fa'ausini ya manzon allah ka mini wasiya budan bakin annabi tsira da aminci sabbata a gare sai ya ce ka bi taqwallah fa innahu zainul li amrika kullishi ina maka wasiya da yin takawa saboda takawa ita ce adon dukkan al'amuranka a rayuwa duk wanda ya rike takawa a rayuwarsa a duk aikin da yake zai ci riba malamin addini ya zama mai takawa ma'anar takawa shine biyayya zuwa ga Allah subhanahu wataala cikin biyayya cikin umarni da hani duk abin da ya ce mu don shi ya ce mu duk abin da ya ce mu bari mu bari don shi subhanahu wa ta'ala ya ce mu bari duk wanda ya rike wannan zai rabauta ita ce wasiya mafi tsada da Allah ya a Qur'ani wanda Sheikhul Islam rahmatullahi alaihi yace duk duniya bai ga wasiya mai tsadanta ba da Allah yace wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha mun yi wasiya ga wanda aka ba su littafi da wanda ma suka rigaye ku shine ku zama mutane masu takawa jami'in tsaro ya yi aiki don Allah ya zama a cikin aikinsa ta takawa yake duk abin da ya san daidai ne Allah ya ce a yi a matsayinka na musulmi yi abin da Allah ya ce kada a yi kada ka yi za ka yi nasara dan siyasa ya zama mai takawa duk abin da Allah ya ce a yi a yi abin da ya ce a bari a bari malami mai karantarwa limamin juma'a ladan aran ma ya zama mai takawa duk abin da Allah ya ce mu yi mu yi don shi zai ba mu aljanna abin da ya ce mu bari mu bari zai nisantar da mu daga wuta duk yanzu matsalar mu a cikin al'umma ba wai rashin ilimi ba ne rashin aiki da ilimi ne matsalar mutumin da bai iya karanta qur'ani ba in ka tsaye da shi in ka tambaye shi ko me zai gaya maka halal da haram a musulunci me matsayin zina zai ce haramun me matsayin sallan azhar a wajibi ne bai da aya menene matsayin cin hanci zai ce maka haramun ne menene matsayin ƙarya zai ce maka haramun ne menene matsayin kisan kai zai ce maka haramun ne menene matsayin cin amana zai ce maka haramun ne menene matsayin azumin ramadan zai ce maka wajibi biyayya ga iyaye wajibi bai da aya bai da hadisi amma saboda tashi dai a matsayin musulmi cikin al'ummar musulmai to ya san halal ya san haramun ya san wajibi ya san haramu me ya saura aikin shi ya saura mana innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina aikin masu takawa kada Allah yake karba filin kiyama baya son aikin kowa duk karantar wanda nayi in babu takawa Allah baya bukata duk jan bakin da aran mai in ba don Allah ba Allah baya bukata duk taimakon da wane ya yi in ba don Allah ya ba Allah baya bukata duk aikin tsaro ko mulki da wane ya yi ko kuma kasuwanci da wane in ba don Allah muka yi babu riba a ciki idan za mu yi aikin mu yi aikin don Allah in mun yi don Allah Allah zai ba mu nasara Allah ya ba mu nasara a ciki don haka wasiyar annabi sallallahu alaihi ga Abu Zar usi ka bi taqwallah ina maka wasiya da taqwa a wata riwaya Abu Zar ce dan ce manzon Allah ya min wasiya yace ina tare da manzon Allah sai yace to zan maka wasiya amma ka shirya washe gari na zo ya ce lokaci bai baka shirya sai ka yi tanadin jin wasiyan na gaya maka abu zar ya dawo washe gari sanda aka yi kwana bakwai ya ce hankalinsa ya tashi kullum yana cikin damuwa ya rasa me za a gaya masa ran da ya zo sai manzon Allah ya ce alaika bi taqwallah fi sirri amlika amrika wa alaniyatika ina maka umarni da takawa a cikin al'amarinka na sirri ko na bayyane yadda za ka ji tsoron Allah a bayyane ka buyi haka ya dace ka ji tsoronsa yadda za ka kyauta da sallar ka ba mai ganin a cikin masallaci ka yi a nitse to in ka kai ɗaya a cikin duhu an ɗauke wuta kana sallah a cikin ɗaki haka za ka yi sallah kada ka zo cikin jama'a ka makale a matsayin ka na ahlus sunna ka koma ɗaki ba wuta ka ya kana alhamdulillah rabbil alamin rahim maliki din wannan ba ta kawa bane ya zama duk inda muke ba dan adam muke duba ba Allah da ya halicce mu muke dubawa babu dan adam a dictionary ka Allah subhanahu wataala shi kake dubawa wajibi ne a kowace sana'a musulmi ya samu kansa yayi wannan idan ya Allah zai taimake shi bayan annabi ya gaya wa abu zarri wannan wasiya sai ya ce ya rasulallah zidni manzon Allah a kara min wata ta biyu wannan na kiyaye zan yi ta yan uwana kun kiyaye sai ya ce to bani ta biyu sai manzon Allah ya ce alayka bi tilawatil qur'an wa dhikrillahi azza wajal fa innahu dhikrun laka fis sama wa nurun laka fil ardi manzon Allah ya ce abu zarri ina maka wasiya da karanta qur'ani ka zama mutum mai yawan karatun qur'ani la ilaha illallah sau nawa kake karanta qur'ani alhassan ibn abil hassan albasari rahmatullahi alai ya ce duk musulmin da ke kwana sittin bai karanta qur'ani daga alhamdu zuwa min jannati wan nasi ba in bai da hadda ko da izu ɗaya iya bai maimaita izu ɗaya sau sittin ba yace in aka ce ka samo gafalallu guda dubu ula'ika humul ghafiluna to in ka same shi ɗaya ka daura igiya ka ka a matsayin dubun nan yayi ba sai ka ƙara ba shi kwa ya wadatar na rasa ta yaya za a yi mu kare kanmu daga shaidan ba ma karanta qur'ani alaika bi tilawatil qur'an ai Allah ya ba mu labarin masu karanta qur'ani haqqa tilawatihi da cewa su suke imani da shi aran ma taimaka mana da aya allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna mm. bihi yu'minuna bihi wa allah فأولئك هم الخاسرون الذين ya الكتاب hu حق تلاوته أولئك يؤمنون به Allah ya ce wanda muka ba su littafinmu suke karanta shi karanta na gaskiya su suka yi imani da shi don haka mu zo masu karanta Qur'ani duk karancin lokaci ya zama a motarka akwai kasar ɗin Qur'ani a gidanka akwai sidin Qur'ani kana ji a satellite ɗinka akwai tasha gaba ɗaya ta Qur'ani ka rika filayin Qur'ani a gidanka dare da rana iya tashi ‘ya'yanka su saba jin karatun ƙur'ani ka ɗauke hankalinsu daga waƙoƙi ya zama ƙur'ani muke ji wannan shi yake wanke zukatanmu shi yake mai da mu mutanen ƙwarai ya ce wa zikirullah mu zama masu ambaton Allah masu ambaton Allah subhanahu wa ta'ala walladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub walladina amanu wa amilu salihati tuba lahum wa husna ma'ab Allah yace waɗanda suka yi imani waɗanda suka yi imani su ne suke me zukatan suke samun nutsuwa da karatun ƙur'ani ko da ambaton Allah zuciya ta gaskiya tana samun abincinta a cikin karatun qur'ani ne ko ambaton Allah duk ingantacciyar zuciya to a cikin ambaton Allah take samun abinci ranka ne yake son naman kaza yake son nono amma zuciyarka abincinta shine karanta qur'ani da ambaton Allah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar manzon Allah yace karanta qur'ani da yawan ambaton Allah azkaru saba masa azkarun naum annabi ya ce shine ne laka lakafi sama Allah zai sa mala'iku su yi ta ambatonka a sama sunanka ya zama duk a bakin mala'iku sun kiyaye mala'iku su yi ta ambatonka da alkhairi su kiyaye sunanka su haddace wa nurul lakafi fil ardi fiskar ka za ta yi haske a bayan kasa. duk mutumin da yake karanta qur'ani ya haddace yake karantawa daga ya zo gaban ka za ka ga wani hasken imani a fiskarsa manzon Allah ya ce wa nurul lakafi fil qur'ani haske ne a bayan ƙasa in muna karanta shi zai rika haskaka mu daga kaga sahibin qur'ani in dai yana kwatanta aiki da qur'ani za ka ganshi zababben mutum ne duk bakar fata su za ka ga akwai haske tare da shi ku duba jerin gwanan aramomi da muke da su a nan wurin wa ka taba gani tambadadde shi kowa ya zo gaban ka sai ga kaman ana haska fitilla ne ko da baki ne me dalili riko da qur'ani da kwatanta aiki da shi Allah ya bamu ikon yi ya sake ya rasulullah zidni yace manzon Allah kara mun inji Abu Zarri annabi tsira da aminci sabbata gare sai bashi wasiya ta nawa wasiya ta uku sai ce wa iyyaka wa kathratu dhahik fa inna kathratu dhahik tamitul kalbu wa yadhhab bi nurillahi annabi yace ina hana ka yawan dariya saboda yawan dariya yana kashe zuciya kuma yana tafiyar da haske da fiska duk wanda yake yawan dariya mazala ya ce zuciyarsa za ta mutu kuma hasken imani hasken fiskarsa zai tafi ka duba a ina ka fi dariya je ka stadium ka ga yadda ake dariya je ka gidan kallon tv je ka gidan sinima ka ga yadda ake dariya babu inda ake dariya kaga ana yi na fitan hankali sai wurin shedanci an hana ka yawan dariya ba a hana ka yin kwaya ɗaya biyu ba daga lokaci zuwa lokaci amma kullum ya zama kai komai dariya ne wannan ba aikin musulmin kwarai ba ne. abin da ake son musulmi na kwarai kullum ya zama kana cikin murmushi manzo Allah yake cewa an talqa akhaka bi wajhin taliqin sadaka ka fiskanci dan uwanka da sakakkiyar fiska akwai ladan sadaka to murmushi iya da kyau mu rika yi wa juna murmushi amma kar mu yawaita dariya annabi ya ce kar ka yawaita dariya a matsayin ka na dan siyasa liman ne malamin addini ne aramma ne ladan ne jami'in tsaro ne sarki ne a same mu da murmushi da sakin fiska wa al'umma amma ba yawan dariya ba kar ka je kai ta dariya har bakin kai tsage wannan ba sifar mutumin kwarai bane na hudu yace ya rasulullah zidni manzon Allah kara mini sai yace Abu Zarr radiyallahu anhu cikin gaggawa sai yace masa me sai yace qulil haqqa wa in kana murran faɗi gaskiya duk dacinta duk inda ka zauna da baban kai shede ka mai gaskiya ne duk abin da aka yi gaskiya ne ba ka karya shugaba ya san kai mai gaskiya ne malamin ka ya san mai gaskiya ne kai ɗalibin ka ya san mai gaskiya ne baka compromising gaskiya ka faɗe ta a kowane hali Allah ya ji kan malam sa'adu zungur ya ce mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyar ku takan zam kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya gaskiya ba ta neman ado ko na zakin muryar zabiya ƙarya ne mai launi bakwai ga fari da baki ga rawaya toka toka ga kuma me ga kore ga kuma algashi toka toka da jasun garwaya ita gaskiya faɗe ta komai taka jama ka biya to mu zama masu faɗan gaskiya ba ma tsoron gaskiya ko wa'azi za ka ka zama mai faɗan gaskiya ba ka tsoron kowa sai Allah da ya halicce ka subhanahu wataala duniya ba an zo a dawwama ba ne ka gaya wa kowa gaskiya na biyar ya ce manzon Allah zidni kara mun manzon Allah ya ce la ta takhaffi lahi lau matala'im kar ka ji tsoron zargin mai zargi a cikin haƙƙin Allah duk abin da ka san umarnin Allah ne in duk duniya za ta zarge ka kar ka ji tsoron kowa Allah ya ba mu ikon yin abu dan neman sa ya kare mu daga jin tsoron zargin mai zargi muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala na farko da ya ba mu ikon gabatar da wannan tafsiri cikin halin lafiya walahul hamdu fil ula wal akhirah da godiya muka fara kuma da godiya muka kammala da godiya muke so mu mutu mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala bayan nan akwai godiya ta musamman da masjidul qur'an yake yi zuwa ga masjidul qur'an governing council jama'ar da ke tafiyar da harkar masallacin nan Allah ya biya su da gidan aljanna masjidul qur'an na ƙara godiya zuwa ga malaman kulliyatu masjidul qur'an yadda suka rike makaranta wajen karantarwa suka rike masallaci wajen limanci suka rike sallan tarawihi tahajjud dare da rana su suke yi Allah ya biya su da gidan aljanna masjidul qur'an na godiya zuwa ga yan agaji alhawariyuna da babu dare babu rana a kullum ana tare da su suna kula da harkokin masallaci Allah ya biya su da gidan aljanna yan uwa ɗaliban kulliya da jama'ar da ke zuwa masallaci don jin tafsiri don ku ake in babu ku da ba za a yi ba idan mutum ya zauna shi kadai yana wa'azi babu kowa ya zama tababbe inda ba mutum ɗaya nan da ba mu zauna a wurin nan ba dalilin kun zauna mu ma muka zauna inda mun zauna ba nan za mu tashi mu watsi baya ga wannan akwai mutane da suka taimaka da program ko taimakon kuɗi na midiya ko kuma suka yi wani hoɓɓasa wajen taimakawa masallaci ta ɓangaren fenti ko kuma suka taimaka wajen karɓan cd su kai midiya a saka ko kuma suka taimaka da hoɓɓasa ta wani ɓangaren marayu da yawa ba zai na kira sunayensu duka ba ba zai kuma yi na kira dukkan ayyukansu ba sai dai in kira kawai takaitattu don Allah duk wanda ban kira sunansa ba ya yafe mini Allah subhanahu wata'ala ya san ku ya san sunayenku muna roƙon Allah duk wanda ya taimaka ko da da ƙwayan zarra ne Allah ya biya shi da gidan aljanna amma duk da haka zan keɓance wasu mutane da ambatu akwai Alhaji uh, Usaini Garba ba kano ne wanda yana da taimako matuƙa da gaske a cikin harkar tafiye da tafsirin bana ya ba da guduma ta ɓangaren kafofin watsa labarai musamman a jihar Kano ɗin Allah ya biya shi da gidan aljanna akwai godiya ta musamman zuwa ga dr muhammad bello da ake cewa sufi lecturer ne a geology department a atbu nan bauchi muna roƙon allah ya biya shi da gidan aljanna akwai godiya ta musamman zuwa ga alhaji abbas idris kirfi dan uwa ne mazaunin kaduna da ke aiki a abuja allah ya biya shi da gidan aljanna akwai mai girma yariman zazzau alhaji munir jafaru allah ya biya shi da gidan aljanna akwai mai girma wazirin bauchi alhaji muhammad bello kirfi allah ya biya shi da gidan aljanna akwai dan uwa alhaji muhammadu sade allah ya biya shi da gidan aljanna akwai alhaji shayibu galadima deba shi ma muna roƙon allah ya biya shi da gidan aljanna akwai dan uwa alhaji baffa azare shi ma allah ya biya shi da gidan aljanna akwai dan uwa alhaji shehu gabom da ke abuja shi ma allah ya biya shi da gidan aljanna akwai dan uwa alhaji abubakar shafa da kuma mai gidansa alhaji yakubu shafa su ma allah ya biya su da gidan aljanna akwai alhaji musa mubama kaduna muna roƙon allah ya biya shi da gidan aljanna akwai ma'aikatan gidajen kafofin watsa labarai da muke wuni da su a nan da kuma kafofin watsa labaran da suke watsa labaran kai tsaye muna isar da godiya na masjidul qur'an na musamman zuwa ga frcn rediyon tarayya kaduna da suka ɗauki nauyin watsa wannan tafsiri allah ya tsundu masu aljanna godiya ta musamman zuwa ga ksmc kaduna state media corporation da suka watsa tafsirin mu na bana su ma allah ya tsundu masu aljanna godiya ta musamman zuwa ga nta kaduna su ma allah ya biya su da gidan aljanna godiya ta musamman zuwa ga BRC Bauchi muna roƙon Allah ya biya su da gidan aljanna godiya ta musamman zuwa ga NTA Bauchi su ma ma'aikata yan uwanmu da suke aiki a wurin Allah ya biya su da gidan aljanna godiya ta musamman zuwa ga ma'aikatan refawa sun nuna consistency a aikinsu a nan jihar Bauchi su ma Allah ya biya su da gidan aljanna akwai mutanen Globe FM ba zan manta da su ba Masjidul Qur'an na godiya yan uwanmu da ke wurin masu sallah Allah ya biya su da gidan aljanna godiya zuwa ga yan uwanmu na GMTV da ke gwambe su ba sun yi kokari Allah ya biya su da gidan aljanna akwai rediyo Toro akwai rediyo na Kirfi da sauran wasu ƙananan hukumomi da ba sai na ambata ba muna roƙon Allah duka ya biya su da mafi alkhairin sakamako ina ƙara godiya ta musamman ga ainihin NTA Bauchi da kuma BRC Bauchi wannan ina keɓance su da taimako godiya ta musamman saboda gudumawa da suka bayar musamman wajen sauwaka mana responsibility a wannan wata na ramadana ta ɓangarori da dama malam goje muna godiya allah ya saka muku da alkhairi malam babaji umar su injiniya ibrahim su injiniya ladan duka allah ya saka muku da mafi alkhairin sakamako ba zan tsaya a nan ba Uh, gudumawa da Bauchi State Government suka ba wa kafofin watsa labarai a bana don a sauwaƙawa masu karamin karfi wajen ɗaukan nauyin tafsirai waɗanda suka ba da wannan shawari wa gwamnatin jiha da wanda suka ɗauki shawarin a cikin waɗanda suke musulmai muna roƙon Allah ya biya su da gidan aljanna muna ƙara tunatar da su da cewa ya dace nan gaba amma ɗauki dukkan nauyin midiya a biya su don su rika watsa tafsiri zuwa ga al'umma malaman da ke karantarwa aikin Allah suke yi haƙƙin hukuma ita kuma ta taimaka wa talakawanta a wayar musu da kai akan addini ba sai an bar masallaci iya neman taro da sisi don ya biya kuɗin midiya ana ta kace na ce ba wannan abu da state gaman suka yi abu ne mai kyau amma gaba su yi abun da ya fi wannan Allah ya ba su ikon yi waɗanda suka ba su shawari akai kuma Allah ya saka musu da alkhairi godiya ta gaba zuwa ga mai anguwa namu gashi nan dattijo kullum da shi ake karatu tun da aka fara har aka gama don haka baba muna godiya Allah ya saka da alkhairi godiya ta musamman Ah. zuwa ga 'yan uwa da suke kawo mana masu musulunta a nan wurin akwai da dama wanda daga an samu mai musulunta za a kawo wani lokaci ba a sallan asuba ana kawo jama'a an dauka kamar nan shine markazin musuluntarwa to wallahi mun gode da kuka mai da mu haka mu kuma a shirye muke duk wanda ya zo yake neman kalma za mu bashi ita kyauta fi sabilillahi baya ga wannan akwai godiya ta musamman zuwa ga duk waɗanda suka taimaka wa marayu sabin musulunta suka taimaka wa gajiyayyu duka waɗannan Allah ya biya su da gidan aljanna taimakon akwai na abinci wasu ba zan iya tuna sunayen wasu ba duk wanda ban tuna ba don Allah ya yafe mini Allah subhanahu wa ta'ala an yi don shi ne muna kaskantar da kai Allah din ya saka da mafi alkhairin sakamako a yafe mun kada a zarge ni ina manta wani suna waɗanda na ambata ba wai sun fi wanda ban ambata ba ne kawai dama ce na misalai na bayar wasu watakila ba zan samu ikon ambatan su ba saboda karancin lokaci ko dan basu bukaci ambata ba ko na ambata ko ban ambata ba Allah ya san da ku zai biya ku da gidan aljanna gaba ɗaya insha Allah ta'ala ina ga anan zan dakata ah, muna da yan uwa baki da suka zo mana in suna da kalmomi da za su tofa a wannan lokaci insha Allah sa iya tofawa akwai DPO na anguwarmu na nan sunan Alhaji Muhammad Bello yana tare da mu insha Allah ta'ala in yana da sakon da zai faɗa na kalma ɗaya zai yi kyau akwai ɗan uwa Alhaji Baffa Azare da dama dai kun san shi a matsayin kwamishina ne ko a ni kuma na san shi a matsayin ɗan uwa almajiri ne sau da haka ina kiransa a matsayin ɗan uwa almajiri mai harkar addini insha Allahu ta'ala don kujerar kwamishina ta same shi da almajirancinsa kuma ta same shi da harkokin addini in akwai kalma da za a faɗa ɗaya ko biyu ga mai anguwa duka ana iya faɗa Allah ya saka da alkhairi an faɗa kwanakin baya daga wanda suka kawo taimako akwai guduma na abinci sanata Adamu Jumba ya bayar Allah ya biya da gidan aljanna akwai zannuwan marayu da waye ku ce nan a gebi ko honorable gebi ya kawo shi ma Allah ya saka da gidan aljanna wasu na manta yan an tuna muhimmai a iya gaya mini wannan majalisi na Allah sarki wadda ya kaddara mana mahalarci wannan lokaci kuma na yi godiya ga malam saboda ba ni uzuri ko ba ni ɗan lokaci na ce wani abu abin da ya min daɗi babba a nan shine ganin matasa yadda suka nutsu suke ji suke koya suke karɓan kalmomi da allah ya ce ta ƙura'ani wannan ba karamin alkhairi ba ne allah saka da alkhairi babban abu kuma da ya min daɗi a nan shine bayan allah da malam ya ƙaddara suka zama hafizai suka karanci qur'ani wannan ba karamin alheri ba ne malam allah saka da alheri na tabbatar irin wannan a yanzu in ya ci gaba duk wanda ya haddace qur'ani ya yi karatu ya san me allah ya ce wallahi ba zai kauce ba wannan shine haske da muke tsammani a gaba insha Allahu na matasa saboda haka ganin yadda matasa suke a nan ƙalubala ne a shingun matasa a ji tsoron Allah ko baya koma ya fuskanci Allah kamar yadda al'umma suke zuwa nan na tabbatar duk waɗansu kurakurai da rashin abubuwa da ake gudanarwa duk wanda ya zo nan da sauran guraren karatu wallahi ba mai yi saboda haka a ƙara himma akan wannan karatu kuma kamar yadda kullum nake shawartar matasa sana'a a rayuwa tana da kyau in ka iya karatu to ka tabbatar ka koyi sana'a waɗannan ƙalubale da muke samu a rayuwa suna kasancewa ne sakamakon al'amura da suke kasancewa tare da mu dukan mu bayan Allah ne kamar yadda aka faɗi abin da ƙur'ani ya faɗa akan a yi ɗa'a a ji tsoron Allah a yi baskiya da sauransu to na tabbatar in muka ci gaba da irin wannan al'amura wallahi duk barazanar da take faruwa ba za ta faru a cikin al'umma ba saboda haka insha Allahu kowa mu ji tsoron Allah mu kyautata al'amuranmu in muka kyautata duk wani barazana Allah zai kare mu a ƙarshe na godiya ga malam kuma muna fatar wannan darasi da muka samu Allah ya sa ya zama mana sanadin tsira duniya da lahira kuma a ƙara himma a ƙara himma Allah tabbatar da alkhairi assalamu alaikum to Allah ya saka da alkhairi mu ma mun yi godiya ta musamman saboda ɗabi'ar mu na rufe tafsiri ba ma gayyata amma da kansa ya bar duk harkokinsa ya zo a matsayinsa na musulmi babu invitation ya zo shi don ya zama tare da mu wallahi muna godiya Allah ya saka maka da alkhairi kuma wannan ya tilasta mu ƙara kyautata maka zato cewa ka zo wurin don Allah kuma ka isar da sako Allah ya biya da gidan aljanna Allah ya ji kan iyaye da magabata gaba daya mun gode insha Allah in DPO na da sako bismillah to ga mai anguwa idan yana da sako insha Allah bismillah بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله gaida malaminmu malam isa alifan tami ni na koyi wani darasi kamar shekaru biyar da suka wuce a gunsa tun da nake da malam zan faɗa kowa ya koyi darasi in mutum mai kunya ne to zai bar wasu munanan ayyuka tun da nake da malam bai taɓa ambatan sunana ba tun da nake da malam bai taɓa ce mun hasan ba a sai dai ya ce mun mai anguwa har akwai lokacin da na tambaye shi na ce me yasa malam baka kira da sunana ya ce a wannan tarbiyya bai nuna haka ba ya ce a matsayin shekarun kan kira ka da sunanka ai kuma to da za a yi koyi da mu ya kamata a yi koyi ya ce na gode to Allah ina kiran matasa kowa ya koyi kunya da ladabi da biyayya kuma mana akwai sako dan iyan bauchi ya ce in gaishe ka ya ji labarin za ka yi tafiya yawa shi mai kunduwan mu kuma tafi da bauchi shine hakimin waje ya ce idda sako in gaishe ka Allah kai ka lafiya ya dawo da kai lafiya eh kuma ni kai na ina roƙonka duk inda ka je dinnan bayan kana mun addu'a a nan ka ƙara mun addu'a a can dan yanzu ni babban buri na ɗaya ne yanzu buri na in samu da Allah mun sanadin da zan je aikin haji ni ma assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barka to Allah ya saka da alkhairi yan uwa masu kase da darul islam da mycd da mun san shagonsu ko muna da telefon numbers ɗinsu tafsirin mata ma da aka yi na suratu yusuf ya zama redi sai mu yi ƙoƙari mu ga mun saurara don sako ne wa maza da mata duk da tafsirin an yi dan mata ne kuma tafsirin maza da aka yi na suratun nisa duka za a samu a hannunsu insha Allahu ta'ala a dukkan kasusuwa da muke zamu ga darul islam da nambobin waya myc da nambobin waya sai mu ɗauka mu tuntube su don mu amfana da wannan ba tafsirin isa kadai ba tafsirin yan uwa musulmai malaman sunna akwai kace kace da za su samu a hannunsa da darussa in muna bukata sai mu je wajen su Allah ya taimake mu ya biya mana bukatunmu na alkhairi kada a manta da mahaifina da Allah a cikin kyawawan addu'o'i ah, Allah ya gafarta masa ya ji kansa a iyayen sauran yan uwa da muke tare da su suka riga mu gidan gaskiya duka muna roƙon Allah ya gafarta musu mafiya yawan mu anan marayu ne aran ma maraya ne kibarul aitam kenan ko ba za a ce maraya ba a shari'a amma dai iyayen sun rasu su barista duka babu iyayen sun rasu su bai duka iyayen sun rasu da dama da ba sai na samu ikon abadan suna ba a yafe mini iyayen sun rasu Allah ya gafarta musu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على وعلى حميد مجيد yan uwa da suka kawo taimako Ibrahim injiniya bai samu karanta ba na marayu sabin musulunta na ga takardansa lokaci ya kure ko bai karanta ba Allah ya biya su da gidan aljanna akwai wata baiwar Allah ma ta turo dubu ɗaya na ce ba na karɓan kuɗin masallaci sai na ce ta ba wani ɗalibi to zai iso ku insha Allah ta ba da naira dubu ɗaya ita ma ta ce tana roƙon da Allah a mata addu'an tsunduma wannan to Allah ya tsunduma ta a firdausi da ita da iyayenta gaba ɗaya da mijinta da 'ya'yanta gaba ɗaya Allah ya ƙara tsunduma su ko wassalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh amin amin amin